الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأعذاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجه إلى من جزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم قوة رمضان hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda da a ɗaya ga watan hudu shekara 2023 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad babu gusau allah ya ji kansu allah ya masa rahama allah kuma ya sa ya huta a daidai wannan lokaci bayan sallar la'asar a wannan unguwa ta barakallahu gidan man dinawa a cikin wannan gari na gusau jihar zamfara dai wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muke roƙon Allah ya asma'il husna wa sifatihi ula Allah ka sa qur'ani ya cece mu abinda aka ce mu yi cikin littafin nan Allah ka ba mu ikon yi na bari kuma Allah ka ba mu ikon bari a sannan abinda aka ambata cikin littafin nan na rahama Allah ka hada mu da shi na azaba kuma Allah madaukakin sarki ya tsare mu da shi a kamar yadda yan uwa suka sani muna cikin suratul ma'ida jiya muna cikin aya ta 60 ba mu kai ƙarshe ba malla'anahu Allah wa gadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal kharazir ala ramma bi sake karanta bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم قل بشر من ذلك الله من لعنه الله Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kulka ce musu an unabbikum shin ba zan ba ku labari ba da sharrin min dalika da abin da yake shine mafi sharri akan abin da kuke tsama masubatan indallahi matsayin da za ku samu na wulakanci da kaskanci gobe alkiyama a gurin Allah ga wanda yake malla anahu Allah Allah ya la'ance shi ya tsine masa ya nisanta shi daga rahamarsa wa gadiba alaihi kuma ya yi fushi da shi sharrin matsayi a gurin Allah wa adallu an sawa isabil sannan kuma su ne suka fi kowa bacewa daga tafarki na daidai ba mu gushe ba muna ƙara jan hankalin al'ummar musulmi cewa lokaci ya yi. duk wani mutum da ya san yana ɗaukan makarantarsa ya kai makarantar da ba ta musulmi ba wata makarantar ma a coci take da su ji tsoron Allah su cire 'ya'yansu daga waɗannan makarantun mu cire hassada mu dawo mu ƙarfafi 'yan uwanmu musulmi ta fuska kai mu guraren inda kurakurai a ba su shawara su gyara ba daidai ba ne a daidai lokacin da waɗannan suka zare kan suka ta fuskar faɗa da addinin Allah ɗauki 'ya'yanku ku kai musu su fata musu tarbiyya sannan ku ɗauki kuɗi kuma ku ba su su karfafi tattalin arzikinsu a shehu usmanu ɗan fodiyo allah ya ji ƙansa allah ya masa rahama lokacin da abin da ya faru ya faru suka hijira a nan ƙasar suka fita suka bata bayan da matsala ta faru tsakaninsu da sarki yumfa sarki yumfa ya fara kai masu mala abdulsalamu bagin bane hari ya kashe na kashewa ya kori na kora suka watsi daga nan ne sarki yunfa sai ya ƙara takabburanci da girman kai da nuna isa da jiji da kai ya aikawa shehu usmanu ya zo cewa yana neman shi da shehu usmanu ya tashi zuwa sai ya ɗauki ƙanin shehu abdullahi sannan sai ya ɗauki malam umaru kamau sai suka tafi wajen sarki yunfa ya ce ko da ji wa ƙasduhu ihlaquna manufarsa shine an ya hallaka mu amma Allah subhanahu ta'ala bai dora shi akan mu ba yace ko da muka je a inda yake zaune a shi yana rike da bindiga yayi saitin ta kawai ya sako ta cikin mu yace Allah sai ya sa wutar bindiga sai ta koma mai da wutar bindigar ta koma mai saura kaɗan babba kashi ya tsorata hankalinsa ya tashi sai ya gudu daga baya sai ya dawo ya ce lokacin da ya dawo ne ya ce ya faɗi maganganun da na zagin addini da masu addini ya ce ba zan iya kaito muku yanzu ma mai ya faɗa ba saboda munin maganganun shi abdullahi ya ce mun kuma wa bayyana lahu an na lana kafin. a gabansa muka yi masa bayani muka nuna cewa mu kuma ba ma jin tsoronsa aka rabu baran-baran aka dawo shehu usman yake to mu yi addu'a Allah ya tsare mu daga mutumin nan kada Allah ya kawo ranar da za mu haɗu da shi don dama manzan Allah ya ce la ta tamannau liqa al'adu ku daina fatan cewa ana zaune lafiya Allah ya kawo ran da za a haɗu da makiya yace fas'alullahi al'afiya ku dinga roƙon Allah zaman lafiya amma idan abu ya zo ba ko kuka janyo shi ba to ku yi haƙuri daga nan ne aka ba shi usmanu zaɓi aka ce je da zaɓi sai dai ya fita da shi da iyalansa kaɗai ya koma wani guri ya zauna ya ce wa sarki kana da iko a kan ƙasarka amma ba da iko akan jama'a jama'ata ya fita ya bar najeriya ya koma inda ya koma da zama daga nan ne mutane sai suka fara yin hijira ana bin shi usmanu inda yake to lokacin da bayan ya rubuta kasidarsa wacce ake kira ainiya wanda ya faɗa irin yadda inda aka je aka kai hari yadda aka yi wa mutanensu kata-kata a wancan lokacin aka kakkashe na kashewa to sai kuma ya zo ya rubuta wasu kasidarsa wato ita kuma wacce ta biyu bayan wannan a waccan kasidan ne ya fara rubuta cewa bada'atu bi bismillahi wa shukr yatbau ala qam'i kuffarin alaina tajamma'u li yasta'silu al-islam musulmi na min biladihim wallahu fulfil li awsa'u tawari'u ma agobir wa yunfa safiyuhum yuhazzibuhum wallahu yar'a wa yasma'u sai ce a atau kwankwange ma fihi afsadu bi harqin wata takdibin wa ta taqatta'u yace fajasu biyadan fi bujuyi ku qattalu jumu'an min al-a'raj wal rijal yujma'u da ya faɗi wannan cewa bada'atu bi bismillah na fara wannan baitika da godiyar Allah wa shukru yaban Allah wa ya yatba'u sannan godiya za ta biyo baya ala ku kufari akan mangare kafari wanda alaina tajamma'u suka zo suka yi taron dangi a kanmu. da aka faɗa da addini ya ta ce ganin najeriya yanzu billahi la ilaha illa wa ko da su usmanu suka bayyana bala'in da ke cikin ya fi bala'in da idan kake gani yanzu ko da suka bayyana wanda lokacin da yake ba da labarin da suka zo nan garin zamfara suka zauna suka yi shekara biyar kafin su wuce zai faɗa maka irin yadda zamfara take a wancan lokacin ya ce awa ɗauzinawa irin buzayen da na nijar ma a gobe tare da gobirawa a wannan lokacin ya ce wa yun fasa fi yi shi yun fi shi ne babban wawansu hazi kuma shi ya tara wannan jama'a ta nan ɓangarorin guda biyu ya ce wallahu yar ra'ahu ya samu Allah yana ji yana kallon irin tanadin da aka yi a kan masu addini ya ce walan ma a tau ƙwanƙwange lokacin da suka je garin ƙwanƙwange yace ce ma fi ya afsadu duk abin da ke cikin garin sai da suka bata shi da har in wani abin su kuna wa takribin wani abin su rusa wa asara ta kattau in an kama mutum a matsayin fursunan yaƙi haka suke datse masa gaɓoɓi ya ce ka ja su biyadan suka kutsa cikin auyuka fi bajoyi na garin bajoyi kattalu ba kattalu ba kattalu suka yi mugun kisa na jumu'an min al-a'rab mutanen ƙauye yace wal malu tujma'u haka muke kallo mutanen mu a kashe a kara dukiyarsu yace babu abin da muke yi wannan ne da abin ya tsananta ya sashe Usman daga baya ya ga yadda za su dole su tashi su jihadi tun kare kansu daga baya da mutane suna yin hijira akwai 'yan uwansu shehu usmanu da suka kin hijira su tashi shine shehu abdullahi ya ce sun maba da hazihin ƙasida bayan wannan ƙasida da na rubuta sai ce an sha'atu ƙasidatan ukra sai na sake rubuta wata ƙasidar wa arsaltuha ila akhawaya sai na aikata zuwa ga ɗan uwanmu guda biyu Yadda akwai dadin wa shi ne lam hajira ma'ana wa baqiya fil lokacin da suka kin hijira tare da mu suka ci gaba da zama cikin kafare yace ma zalika ina musu gargadi kan wannan wa ma bima ta tahridan ina ba su labarin abinda muka samu saboda zaburar da su alal hijira ta cewa lallai su tashi su hijira da haka sai shehu abdullahi ya rubuta musu cewa alaman mublugun annili da wa zaidi wa kulli sawun fi biladi wulatul kufri khawfa fawati mali wa tam'a salamatin min zi fasadi bi alla yabqa bayna almuslimina wa bainakum alamat alwijad sai ce musu khazaltum jam'a islamin jiharan ridan minkum muwalatul aadi nasitum ma qara'tum fil kitabi lidha akhtatum subul rashadi yace alamma yakfikum in yasafukum wala ya'adunakum fi dhal muradi كذلك لا تجد لا يتخذ لا إلى برعاء منكم يا عبادي لواسعة ولو كانوا وبرء براءة فافهموا صوب الصداد وليس لنا سلام في خليط لهم ود كذاك وذاك قيد ولا تسأل عن أصحاب الدلال لك صاحب ناقة أصل الفساد تولى كبره بغدا لدين وكان قدارهم وهم كعادي أخشوا عبد الله يفعل ya ce alamun mubulugun annili dani dan Allah wa zai isan min da wasiƙan nan zuwa ga dadi wa zaidu da dan uwan mu zaidu da suka yin hijira su biyo kai ba su ba ma wa kulli sahun fi biladi duk wanda ya zauna cikin garuruwan kafiran da suke yakar addinin musulunci wulatar kufuri gwamnonin kafirai mun fito ya kamata su fito suka ki fitowa kaufafawa ta malik saboda suna jin tsoron in sun biyo ma za su rasa dukiyarsu watam a salamatin da kuma kwaɗayin mutum zai kubuta min zi fasadi daga ma'abucin ɓanna shi ne kafiri sai ce to bi Allah ya ɓa musulmi musulmina ya nufa ba wani abu da ya rage tsakanin musulmai wa baina kuma tsakanin su da suke yaƙar addini alama sun wudadi wata alama ta soya yanzu babu inda an riga an shata an shata layi ce babu sai ya ce ma ɗan uwan nashi da suka ke hijira ce nasitun ma qara'atun fil kun bar abin da kuka karanta cikin littafin Allah ne shi yasa liza saboda wannan ne musu bular rashadi kuka kuskure wa tafarkin Ya yace yanzu alamma yafikum abin da Allah ya faɗa a cikin alqur'ani bai ishe ku ba in yasafuku yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum wa waddu law takfuru yace yanzu dan Allah wannan ayar ta ishe ku ba wala ya'lunakum ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala yanzu dan Allah wannan ayar da Allah ke faɗa muku cewa kakkure su su zama abokan sirrin ku in suka samu dama a ku ba za su takaita muku kanna ba yanzu dan Allah wannan ayar bata ishe ku ba sizal muradi sai ce kazalika la tajid لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من هاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم حرزوا أرشيتي ينزل الله وأن آير بتأشيكما لا يتخذ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استهبوا الكفر على الإيمان ينزل الله وأن آير بتأشيكما إلى وتولى la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya ila bura'a minkum ya ya ibadi hazwa inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawa wal bagda abadan ila yawm al-qiyamah sai ce wal lawasi'atu inna ardi wasi'a innan an hana ka addini tashi matsa inda ka je ka addini walau ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون وبدء دكما فرقم براء سورة البراء yake fahimmu saubar sadari to ku fahimta abin da ke shine na daidai da haka za ka ga cikin baituka guda uku shehu abdullahi ya yi ittibasin ayoyin qur'ani wajen aya guda goma yana wa 'yan uwan shi gargadi a wannan lokacin cewa su yi taka ɗanɗan da haka ƙarshen magana ya ce walai salada kalamun fi saliku mun yanzu mu da wata magana da za mu ci gaba da alaƙa da su yanzu da mun muddu su suna da abin da suke so suke ganin girman sa su wasu sun ce wuddin din nan ki ne ka kamar wani an ce sunansa mutum ne tsaidu wala ka ba ya ce wannan dama halakacce ne sannan yace ce masu wala ta sa'alka ma ku tambaya an ashabi dalali akan ma abuta bata sai ce ka sahibu na tsake amma malam mai taguwa malam mai taguwa yake asalin fasadi shine asalin duk nan da aka yi wa addinin musulunci a lokacin yasa yau duk maganar da za ka yi to ka jira ka gani sai an samu wani malami ya fito a to maganar da ka faɗa ko da yana sanar da abin da ka faɗa gaskiya ne saboda san zuciya wadda gwamnati na neman ta ɗaure ma wani abu gindi sai ta kira wasu malaman ko sai ta ba su wani abu umarni kawai za a bayar a ce da abin da ake so kuma wallahi wani saboda an ba shi wani abu da ya tashi su ya ji aiwatar da abin da aka tashi a haka bane shi yasa yace wala tasal an ashabi dalali sahibu na katin asalin fasari malam mai takuwa yace yana daga cikin wanda duk bannar da aka yi wa addini da shi ake amfani ake ma addini banna shi yasa yace tawalla kibrahu bugudan lidin shi ya ci girman al'amarin gashi malami ne amma saboda iya ga addini sai ce fasara kuma sai zama shine kudarin su wa adi mutanen da yake rayuwa cikinsu, amma kuma su ne adawa shine sai ya zama ainihin wato kudar da wannan duka yana daga cikin ababen da ya zama wajibi dole ne a dinga jan hankalin al'umma akan wannan haka a kafin mu ci gaba da fassara wannan ayar na yi ta neman malam maki ban same shi ba maganar da muka yi don maganar iyalan gidan gwalilu kuma yau ne ya kamata a ce mun yi amfani da shi goma ga wata zuwa nawa sha biyar sha biyar ga wata ko kwana biyar ko dan uwa ya ji labari ya fara aiko da naira dubu ɗari ya ce ga gudun motion sannan muka mu mu'assasa ma za ta ba da gudun mata naira dubu hamsin amma ba ma son mai amfani da account ɗinmu na ma'asasa muna so su su ba da account ɗin da za amfani da shi nasu su da Allah ya sa ban same shi da yau gobe insha Allah za mu fara sai mu ƙara kwana ɗaya sai zama kwana shida a ko shida ga wata da izinin Allah sha shida kenan. ko koyaya kake abin da kake da shi ka bayar wanda duk bai saba abu kaɗan ba ya bayar in yana da shi ko ya samu mai yawa Allah ba zai iya ba allazi jama'a malan mu'addada kawai mutum zai tara kuɗi kullum ita lissafi to wannan kuma ba zai ba akwai ɗan uwa malam datti a salafi da wata baiwar Allah ko ziya Suleiman sun yi ƙoƙari wata mata ce a garin Kaduna da gasa mijinta ya gudu ya batta saboda yanayi na rayuwa sai zaman to ɗakin da za su kwana ma babu sai ta fito wajen gari ta je ce gina bulo na lata yana tunanin da wannan bulan in ta gama gini sannan ta zo ta tunanin ta tashi ɗakin da za su samu su zauna mace da ƙananan yara faɗin wani bawan Allah ya kai ga irin shi ya gani da irin shi ya gani daga nan ɗan uwa malam dukta a salafi jagoranci ta wajen shi aka tara kuɗi ya kai naira miliyan biyu da dubu ɗari biyar ita kuma ta wajenta aka tara wato a kuɗi ya kai wajen dubu ɗari takwas an zo an siya wa matar da mijin gida naira wajen miliyan biyu eh da rabi sai zamanto abin da ya rage saura ainihin wato kaman dubu ɗari uku da mijin sai aka ɗauki naira dubu ɗari aka ba aka ce ƙaramar sana'a sannan matar aka ɗauki naira dubu ɗari biyu aka ba ta ita ma aka ce ta sana'a wa'annan bayan allah da suka yi wannan jagoranci da bayan allah da suka ba da dukiyarsa ta wannan hanyar allah ka wa dukiyarsa albarka allah ka tsare su allah ka tsare musu imaninsu. Allah ka tsare musu ainihin wato mutuncinsu wannan kenan to da haka malla hula wannan Allah ya tsine masa wayannan tsinannu ba in ji ne ba Waje alamin humul da ta Allah ya sanya su a cikinsu aka samu birai hadisi ya tabbata cikin littafin al-imam al-bukhari wanda ya kawo babu bayani annal ajala wal arzaq wa ghayraha la zidu wa la kusa amma sabaqa bihi al-qadar babin da ke magana arziki da ajali da waninta ba ta ƙarawa ba ta ragewa akan abin da Allah ta riga ta gudana akan shi a cikin littafin sahihu muslim kenan hadisin abdullahi bin mas'ud yake cewa ummu habiba matar annabi muhammad ta ce allahumma matti'ni bi zawji rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah ka ji yadda ni daɗi da mijina ta hanyar rayuwa da shi shine annabi Muhammad wabi abi safiyan da babana abu safiyan wabi aki muawiya da ɗan uwana muawiya wa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzan Allah ya ce mata innaki sa'alti Allah li ajalin madruba kin roki Allah da ajalin da yake abun sanyawa wa asarin da asalin da yake abin takawa gurabu wa arzakin maqsuma da arzikin da an riga an raba sai ce la yu'addilu shay'an minha qabla hilli wannan dama a tsare shi Allah ya riga ya rubuta ba yadda za a yi dubbato da wani abu kafin lokacin sahi shi yasa yace wa in min shay'in illa inda na khaza'in wa ma nunzilu illa bi qadri ma'lum wadaka kana so kai aure kaya na ka tsarin wannan shekara shi kuma Allah ya sa sai shekara mai zuwa ji yadda ka kai ga zafin roƙon Allah da addu'a amma ka isa ka sa Allah ya saba ka'idar sa ba a ce to an jinye shi daga shekara mai zuwa an dawo maka da shi wannan wa dole sai an jira wa'adin Allah ya yi wannan shekara ɗin ta cika to shine sai ya ce mata wala hashe minha shay'an ba'da hillihi sannan baya jinkirtar da abu bayan lokacin su yi. sai yace walau sa'altillah da kin roƙi Allah an yi ki min azabin finnari wa azabin fil qabri Allah ya tsare ki daga azabar wuta ko azabar kabari lakana khairan laki duba ku gani wani lokaci in ku duba addu'ar rabbana atina fid dunya wa fil akhirati in kana neman wani abu wani lokaci wannan an dunkule maka ne cewa duk wani abu da kake nema a duniya a gurin Allah mai kyau in dai yana da kyau to lafadin hasana ya shiga ciki wani lokaci sai mutum ya zo ya kallafa ma kansa je to wani jaye-jaye da wani kakalin larabci har yanzu ya haifan ma da kansa matsala to mu yanzu galibi yanzu duk wanda aka ce masa ga wata dama an ba ka ta Allah don Allah bai za mu roƙa eh? sa mutanen madina suka taso suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya kawo su sun zo ne manzan Allah ya roƙi Allah ruwan madina ba shi da daɗin sha Allah ya canja ruwan daga kala mara daɗi zuwa kala mai daɗi da suka zo suka samu manzan Allah zai shiga gida bayan da suka ce sun zo ne suna so ya roƙan masa Allah akan wani abu manzan Allah ya ce wallahi a yau ɗin nan kan ba yadda za a yi kuruki ni wani abu in roƙi Allah kuma me sai Allah ya yi manzan Allah yana shiga gida kafin ya mutu sai suka sanna shawara suka ce to yanzu wannan ruwan da za mu roƙa da Allah dinnan gurin kowa ba shi ya sha ya girma ba aka ce shi tunda ko iyayenmu shi suka sa shi mu ma shi muka samu ka girma ya tsaya ana cewa canja ruwa daga mara daɗi ya koma mara daɗi ba ta mata so ma yanzu tun da ya ba da wannan damar in ya zo mu roƙe shi abu ɗaya da ya kamata mu roƙa shi ne mu roƙe shi kusanci da shi a aljanna kawai haka kuma haka ya fito annabi ya ce me kuke nema in roƙan mu ya saka ce ka roƙan mana Allah kusanci da kai a aljanna na ga yanzu ne kai aka ce to an baka dama zan shiga zan fito billahi allazi la ilaha illa abinda ka nema a gurin Allah sai na nema ya maka to wani in ya kamfato bukata ta duniya cikin gaba malam sai ka ji tsoro amma su ba haka suke ma kaga a nan gurin shi manzo Allah ya ce mata a dakin roki Allah ya tsire ki daga azabar wuta daga azabar kabari la kana khairan laki da kuma muke zama alheri qala sai yace fa qala rajul shi wani mutum yace ya rasulullahi alqiradatu wal khanazi to bare da aladu hiya mimma musika suna cikin abin da aka shafi faƙala sai manzan Allah ya ce inna Allah azza wa jalla lam yuhlik qauman ay yu'adhibu qauman yu'ajjilu lahum nasala Allah bai taba ainihin wato halakar da wuta su mutane ba koyi musu azaba sannan kuma ya ainihin wato bai ya ja'alu lahum sannan ya sanya musu tsohon da za su tafi da wanzuwa a doron ƙasa wancan wata al'umma ce ta yi ma Allah laifi ya mayar da ita bare kuma daga nan labarin ta ya kare na ka kaka ga wani buri yanzu a ce to wayancan yahudawa ne a a suna a a su dama biran akwai su suna nan a littafi aladun akwai su suna wa suna nan wayancan da suka yi wa Allah a laifi Allah subhanahu wata'ala ya yi masu ukuba da juyar da su haka kuma in Allah ya yi ma irin wannan al'umma bai bari ta ci gaba da haihuwar da za ta yaɗu daga nan kawai su labarin su ya tsari don dama uku ba Allah ke wa mutane da wannan shi yasa ga mutanen annabi Nuhu da suka yi laifi suka ta Allah sai shekara 950 yana wa'azi Allah da shi ya ce wa uhiya ila nuhu annahu lan umina min qawmika illa man kada kama duk wanda bai yadda ba da wa'azin nan cikin mutanen ka to ba wanda bai kare yadda da ka fala tasta'iz bima kanu yaf'alu kai ka damu da duk wani abin da ka ga suna yanzu wasu na ilfulka bi a'ayunina wa wahayina yanzu je ka sassaka jirgi akan idanunmu da kulawanmu za mu yi maka wahayin wayar da za ka yi kuma zan ɗauki mataki ka duba ma ɗan adam ya fusa ta Allah Allah yana cewa sai ya ɗauki mataki kuma ya ce wala ta kaɗi bini fil ladina balam kai kanka ka kuskura matakin da zan ɗauka kan waɗannan mutanen azzalamai kamar magana innahum mugraquna Allah yace wallahi sai na halaka su ba ai mallan dan adam kan shi yasa ba wuce ke cewa mutum dan auda mugun ice ko ka mutu sai an daure ka innahum mugraqu yazo yana sassaka jirgi wa kullama marra alaihi mal'un min qawmihi yazo ga yana sassaka jirgi sai a masa izini ba ma annaban Allah ya nuhu suke ce a ma ka iya irin wannan sana'a ka zo kake ta kada kana cikin mutane da sunan kada ka zane tun da wannan sana'a ka sama wala da yi maka wannan wa'azin da kake sai a masu shi yasa da Allah ya san shafi su zai a doron ƙasa sai ce kullu hamin fi hamin kullin zaujin ismaili wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man amana aka ce ya dauki kowane irin jinsi na halitta a duniya da haka wayannan mutanen da Allah ya riga ya halakar da su ba wani abu wanda zai wanzu a bayan ƙasa nasu babu to shi yasa kaga in Allah zai halaka gari ya musu irin wannan uba ya ce ma annabin da mutanen su suka kasa baggaran in sun fita daga baya sai Allah ya damma garin yasa lamarin mutum da nake muku da ake cewa ba mai iya masa so sai Allah ko Allah ma bai iya wa dan adam ko shi in ka faɗi magana yau gobe ki canza in ka biyo ta nan shi ma ya biyo ne ya biyo ta nan wa kana al-insanu aksar shi in jadala wa innal qiradata annabi ya ce bare wal khanazir kanu kabla zalika suna nan dama kafin lokacin a matsayin halitta kuma kamar yadda muka ce malamai sun kawo magana guda biyu kuma duk maganganun haka su to mu yanzu kamar yadda na faɗa ɗabi'ar mu ce Allah ke canja ta daga ta mutane tana komawa ta ta dabbobi wani lokacin akwai nau'in mutanen da dama Allah da ya faɗa mana su da ya ce gara ma dabbobin da su ya ce wala qad zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinn mun yi halitta da yawa kuma akwai ta cikin mutane ba don kuma kawai sai bil jahannama ta diba kawai lahum qulubun la yafqahuna biha a mutum Allah ya bashi zuciya amma har ya gama rayuwar shi a duniya zuciyarsa ba ta taimaka masa gurin bin Allah ba walahum a'yunun la shi da ido komai yana gani ya gane a duniya amma gaskiya ce ta gagare ya gane walahum azan ga shi da kunne komai yana ji ya gane a duniya amma abin da ya kasa saurara ya gane ita ce gaskiya yanzu nan sai mu zo a ja qur'ani da hadisi da maganganun magabata wani ya je can ya je shirman wani dan bid'a sai zo sai ce wai shi ya ya maru wai malaman nan ruda mutane suke wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza kun aka ja aya da hadisi da fahimtar magabata ka ce ka rudi wai baka gane inda za ka yi wallahi kai hankali in ba sa abu ta kai haka ake yanzu jiya nan daga wani ɗan bida fa yana cewa wai da an turo min na saurari bai wuce minti ɗaya da wani abu sai gashi na ga cikin karatunsa cikakke yana ƙoƙarin ya tabbatar da cewa ana ganin Allah a duniya wai hadisi ya ce al'isanu an ta'abudallaha wai ƙura'ani bai ce lan tarani bai ce lan ba ya ce lan tarani to lokacin lan shi shine ba za a ga Allah ba amma tun da ya ce lantara ne wai ana nufin annabi musa duk duniya mutum ɗaya ne kaɗa ake da saɓani a kan shi ya ga allah ko bai gani ba Shi ne annabi muhammad amma duk wanda ya zo ya ce maka ya ga allah ko ana ganin allah yanzu ɗan allah idan wani ya zo ya ce maka ya saukar da ƙur'ani ko an saukar mai da ƙur'ani kana iya yadda to ka san cewa gara kai da'awar cewa an saukar maka da ƙur'ani da da'awar cewa kaga Allah saboda yahudawa da suka bi yas'aluka halin kitabi an tunzila alaihim kitabin. suna so a saukan musu da littafi daga sama Allah annabi sai ga wannan wace irin tabargaza ce kiya za a mutum ya ciwo ba zai imani ba yan sako da littafi daga sama yana kallo sannan zai yadda sai ga ai an faro ta sai man Allah ya ce to ai faqad sa'alu Musa akbara min zalika idan wannan tambayar kana ganin tana da girma ai sun wa annabi Musa tambayar da tafi wannan saboda cewa suka faqalu arina Allah jaharatan cewa suka sai sun da Allah kiri-kiri kenan da maganan sauki da littafi da maganan ganin Allah wace ce tafi girma zai yi wani yazo yanzu a doron duniya ya ce an saukan mai da littafi kanta saboda nan wayo sai zai ce kuma ka wai ana ganin Allah a zahabar ganin Allah uku ce a duniya akwai wanda suka ce ba za a ga Allah duniya da lahira ba su ne mu'tazila akwai wanda suka ce ana ganin Allah duniya da lahira su ne gulatu sufayi mu ba mu yadda ba ahli sunna ne suka ce ba a ganin Allah a duniya ana ganin shi a lahira wannan aqidar kuma muna nan a kanta duk wanda yazo ya ce ana ganin Allah a duniya makaryaci ne ko dan wata mata ne to wannan ita ce magana in mun samu lokaci kuma ma dawo mu bi ta kansa watakila ma sai mun kunna da ma na ce kan ku ɗauka cewa wayannan rigingimin na siyasa zai ɗauke mu kasa karatu a'a ana gama dawowa kan karatu zai kuma an gama Allah ya kai bayan sallah ku duk wanda ya ci bashi sai ya zo sai ya biya bashin wallahi yawa Allah ya sa mu dace wannan shine don haka al-Imam Muslim Ibn Kuzaima a cikin sayin nasu ya buɗe babu zikirin hasadil Yahudin mu'minina babin da ke maganan ambaton hasadar yahudawa halatta azmini akan amin da muke cewa an ya kudu zajiru ba'adil juhari al'a'imma wal ma'amuni na an duk da imami shu'ubatan min fi'il yahu a ce a samu wani yana da fahimta a addini ya ce in an ce walad dalin ya ce kada a ce amin ibn kuzaima ya ce wannan wani bangare ne daga cikin bangare na fahimtar yahudu wa hasadan minhum da kuma hasadan da suke wa mabiya al'ummar manzon Allah da aka kowaye yake da fahimta a duniya ko mai girman malam ya ce maka in an ce wala zalim ba a cewa amin to ka ce Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama amma wannan fahimta tashi ta wa fahimtar annabi Muhammad da karantawan manzon Allah ya kawo hadisi na 574 hadisin na na Aisha cewa dukkan yahudiyun wani ba yahudi ya shigo wajen manzan Allah ba ƙala shi ke assalamu alaika ba irin gaisuwar da suke wa annan wa Allah ya ce wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah in sun zo wajen ka hatta manzan Allah ku duba ku gani kai in an zo wajen manzan Allah suke annabi assalamu alaika da ma'ana wai mutuwa akan annabi shi yasa ku ga hatta dalilin cewa la taqulu ra'ina ai saboda su ne sabai sun faɗi kalmar ra'ina suna nufin ma'ana mai kyau su sai su faɗi kalmar ra'ina da ma'ana mara kyau tunda Allah ya gane suna amfani da ita don su ci mutuncin manzon Allah to sai Allah ya hana yace daga yau kada wanda ya sake amfani da kalmar ra'ina wa qulun zurna yanzu dan Allah mutumin da kake ganin girman sa girma na ƙarshe wanda ba ka da kamar sa in cikin mutane ne tun daga dan adam na farko da Allah ya fara halitta har na ƙarshe sai zama to wannan ita ce irin mu'amalar da za su yi masa to wa yake magana ni ko kai da ya ce wa annabi haka faƙalar nabi sai manzan Allah ya ce wa alaika sai mayan masa dire da abin da ya mata ya ce wa alaika suna na isha ta ce fahamamtu an ata kallama sai na so in yi magana fa'alimtu karahiyatun nabi bizalika fasakattu sai na so in ne magana manzan Allah ba zai so ba sai na jaba baki na ne shiru sun matakala akar wani ya kara zuwa fa ba ƙala sai ce assalamu alaika shi ma ba ƙala sai annabi ya ce wa alaika ya ce na so in yi magana sai na fahimci kamar in ne magana annabi ba zai so ba sai na yi shiru har da wani na uku ya shigo shi ma ya kara faɗa fa mutum uku fa ai malam ba bahaushe da yake cewa yahudu tuba babu billahi lazi haka magana take ta ce da na ukun ya zo falam asbir hatta qultu wa alayka assalam sai da na faɗa na ce kai ma mutuwa a kanka wa gadiba Allahu alayhi wa la'anatuhu iswa iswatal qiradata wal khanazir haka ta faɗa tace tsinuwan Allah ta tabbata a kanka ɗan uwan aladu da birai atuyuna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma lan yuhyihi Allah da za ku duba za kuna gaida manzan Allah da irin abin da Allah bai yi da shi ba wa qala sai manzo Allah ya ce mata inna Allah la yuhibbul fuhsha wala tafahusha qalu qawlan fardadna alayhi annabi ya ce Allah bai san magana wacce take mummuna sun faɗi irin abin da suka faɗa sun ce samu alayka na mayar musu da daidai da abin da suka mayar nan mai za ka fahimta ko zakin ka aka in za ka rama ka rama daidai da yadda aka yi maka ko sun cewa annaba assalamu alayka sai cewa alaikum shikenan la alayka wa liya amma wani ya zagi baban ka kai in ka tashi ka zagi baban shi ka zagi maman shi ka zagi maman maman shi ka zagi baban baban shi an yi ta'addanci ko ba ba an yi shi sai sa manzo Allah ya ce al-mustaddan masu zage zage mutum biyu ma qala duk abin da aka faɗa ko fa alal badi minhu laifi yana kan wanda ya fara matukar bai wuce gona da iri ba wala kan wani ya sarfa ma baban ka zagi kaga ba za ka hakuri ba sarfa ma baban shi zagi amma kakkai ta'addanci ka kuma a sarfa ma baban shi zagi ta da maman shi da kakan shi da kakan kakan shi kaga ta yi ne to lokacin ne shi nan. kai ta la'anci iyayenka shi ma ya la'anci iyayensa shi ne sai manzan Allah yake ce innal yahuda qaumun husadu mutane ne masu hassada. wa hum la yahsuduna alai kama yahsuduna ala al-islam wa ala amin ba sa mana hassada akan komai irin yadda suke maka hassada kaga kana kaga kana musulmi to ba su da damuwa a duniya za a su cire ka daga musulunci yasa tun manzon Allah yana da laifa aka samu wa waqalat ta'ifatun min ahli caji. aminu billazi unzila ala allazina amanu wajhan nahari furu ya ta zuwa shiga musulunci da safi sana a fice gidan ba. inda mutanen madina sun rutu da su ta suna da alaka da ilimi to ka gani sai da ka ga masu karatu sun shiga harkan nan sun fita to kai da baka da karatu ya kanka wallahi fita tun da ka gama ta karatu sun shiga sun fitattu akwai matsala haka suke sannan da kuma ta amin cewa amin domin cikin abin da limami yake roƙon Allah a kan shi cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdali amin din da yake cewa ismu fi'il amrin da ma'anan istajib Allah ka karba idan Allah ya yi maka tawfiki a irin wa'annan sallolin na farilla da kake da sallolin nafila ana cewa amin abinda aka roƙa Allah ya karɓa har ma manzon Allah ya duk wanda yake amin amin din sa sai dire da ta mala'iku an gafarta masa yanzu dan Allah yi sakaci da cewa amin? sannan in Allah ya karɓa addu'a ta yaya za a yi ka mutu akan tafarkin bayahudi ko tafarkin kirista kana ganin zai yi ba zai taɓa yawa ba to shi sa na Allah ya suna mana hasada akan wannan wannan al'imamu bin maja ya kawo a cikin littafin shi babul uqubati hadisin Abimali malik al-ash'ari ce, manzo Allah yace shirabar da nasu min ummati alhamra nan gaba ya ce za a samu mutane za su dinga shan giya har a zo a canza mata suna za ta bayin lakta a nan garin kan matsalar shaye-shaye na kawo kayan maye yanzu da ake sha sun fi guda arba'in kuma kullum ƙara bayyana suke akwai abin da asalinsa ba kayan maye ba ne amma yanzu ka je siya ka ce a baka kallon ka za a ce eh yanzu akwai asalin shi ba maganin tari ba ne yanzu ya biya ya zama mai don mutuncin ka yanzu ka je ka ce a baka to mai sai wa kallon ka zai kai saboda an mayar da shi ya koma kayan maye ha bi ghairi ismiha za a dinga kiran sunan kayan maye ba da sa ba amma a musulunci duk abin da za a sha ya watsa hankalin mutane sunansa kamun giya yi uzafu a dawar usuhin bil ma'arifi wal muganniya za a zo kayan kiɗe-kiɗe zai yawaita ya kusifin bihim al'arda Allah zai kifar da ƙasa da su Waye da ji humul kiɗa ta wal to a nan ne tunda Allah ya ce manzan Allah ya ce Allah sai ya sanya su sun zama bare da aladu da haka nan gurin idan wannan ɗabi'a ta bayyana ba wai za a mayar da bire da mutane bire da aladu wani a'a ɗabi'ar mutanen ce za ta koma ta biri da kuma alade daga cikin illar cin naman alade da ya sana daga cikin abin da ya sa shari'a ta hana shi ne tasirin tuwa da ɗabi'un wasu dabbobi ne ya sa kaga Allah ya hana ya ce kada a ci yanzu idan mutum yana cin nawan alade za a faɗa maka za a ce maka daga cikin illata duk wanda yake sai ya masa tasirin da ya zama da yusu marawa kishi ta yadda a gaban shi tana iya ka nemi matarsa ya amfani da ita babu abin da ya dama saboda babu da yusanci ba maganin kishi yanzu da yawa daga cikinmu illahi allazi la ilaha illa wa motocin sun fi ƴaƴan da muka haifa kima eh? saboda wani da ya fito da motar sa tsaliliya dal za ga duk inda ya tsaya ba ya yadda ya bata siya ne motar fol ya rufe ta saboda kada wani yaro ya zo rubuta mata sai ba hara a jikin motar amma yadda yake kokarin rufe motarsa ba haka yake kokarin rufe matarsa in za ta fita da yarsa ya rufe motarsa amma ya bar matarsa da yansa sun fita ne rara haka ake saboda biyu sanci saboda ainihin wato rashin kishi don haka hadisi ya tabbata cikin musulun na abi ya'ala hadisi imam bin isma'il al an abi qabilin qala yake cewa sai da namu auya mana hudu ba wata rana ranar juma'a sai ce innamal malu maluna wal fai'u fai'una dukiya dukiyan macifai kunama ne ma man shi'ina a afaina wa man shi'ina mana ana wanda muka ga dama mu bashi wanda muka ga dama mu hana shi walam yarudda alaihi ahadun ba wanda ya masa inkari falamma kanat aljum'atu thaniya yayin da juma'a ta biyu ta ƙara zuwa qala sai yace misla maqalatihi falam yurd alaihi ahad ba wanda ya ƙara masa magana hasil akai juma'a ta uku ya sake faɗa wannan fa qama ilayhi rajulun mimman shahida al-masjid sai wani mutum ya miki. cikin waɗanda suka halarci masallaci qala sai ce kalla a'a bal almalu malu maluna wal fai'u fai'una man hala bainana wa bainahu hakamnahu bi as a bi asyafina dukiya ta mu ce wanda ya tale tsakanin mu da shi sai mu hukunci da takubban mu alamma salla amara bir rajuli lokacin da ya salla sai ce a kawo masa mutumin da kila a rai fa'ajilasahu ma'ahu alasari ya zauna da shi a gado ɗaya sun ma'azina linnasi a dasalu alai ce mutane su shigo An ƙara sannan sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane in ne ta kallantu fi awwali juma'ati da yi magana a juma'a farko falam ya rudda alayya ahadin ba wanda ya mai da martani sannan ya ce ne magana a juma'a ta biyu ne magana a juma'a ta uku sai yake cewa a hayanillahu haza a hayahullahu sai wannan mutumin ya rayar da ni ta yadda ya yi masa martani ta inda ya dace ya ce Allah ya rayar da shi ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya a ci kaumin ya takallamu na fala raddu alaihi nan gaba za a samu mutum ya tashi maganar da ya ga dama sannan ba wanda ya sai ce mata komai يتقاهمون في النار تقاهم الكيدة فخشيت أن يجعلني الله منهم فلما رد علي هذا أحيان أحياني أحياه الله وردوت ألا يجعلني, يجعلني الله منهم duk lokacin da ya ce daga lokacin da ya zamanta za ka suna Ƙoƙarin afkawa wuta kamar yadda bire suke ya ce sai na duk tsoron to kada Allah ya sani daga cikinsu ya ce amma lokacin da mutumin nan ya na faɗi magana ita shi muhimmin da martani ya ce to sai ya raya na nasu Allah ya raya shi ya ce to daga nan ne sai ne tsammanin cewa kada Allah ya sani cikin wa'incan mutane mai magana sai namu ya take nuna lokacin duk da mutum zai tashi anna a gaban mutane abin da ya ga dama ba mai iya mayan masa da martani kuma akwai halin mayar da martanin to an riga an samu matsala sai da yadda hali kawai kamar yadda halin da muke ciki annabi ya ba da labari ya ce sai ya ati alan nasu sanawatun hadda'at za ku ga shekaru yau dara nan gaba kuma ga su muna gani saddaku fi halkazibu makaryaci ya magana a ce gaskiya ya faɗa wa saddaku fi halkazibu mai gaskiya kuma ya faɗa a miki a ce ƙarya yake wa yi utamanu fi halka'ilu mutumin da yake maha'inci a amince masa wa yukhawwafu fiha al-amin mutumin da yake amintacce kuma ai ta tsoratar da shi sannan annabi ya ce wa yanqu fiha ar-ruwaybida ar-ruwaybida sabai suka ce wa ruwaybida ta ar-rajul tafi mutum kaskantacce wulakantacce amma shi zai abin da yake yafi kuma muhimmanci ko na addini ne shi zai muku bayanin halin da ake ciki kuma an katare shi kace a karanta daga alamtar kaifa zuwa ƙasa ai ko fatiha wannan da sai arhadda hatta wasu wanda ba musulmi ba saboda alaƙar su da musulmi sun iyata ko ita aka ce ya karanta an haɗa shi dawa amma kuma sai ga al'amarin da ya shafi musulunci ba shi zai zo muku bayani to dan Allah bai za'a bayani kaga an samu matsala to wannan yana daga ciki to Allah ya sanya daga cikin su birai sannan wal kanazira da kuma aladu kanazir ya ka alkinzir shine alade kinzir Allah ya ce kulla ajidu fi ma uhi ilayya muharraman ala ta'ami da ta'amuhu illa an yakuna maitatan aw haman masuwan aw lahama khinzir ina innahu rijs Allah ya ce datti naman alade au fiskan uhilla da ghayri Allah bihi lamani qurra ghayra bagin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim wannan yace inna ma harrama alaikumul maytatu wad damu wa lahamul khinziri wa ma uhilla li ghayri llahi ko wa ma uhilla bihi li ghayri llahi faman ittara ghayra bagin wala adin wala isma alayhi inna allaha ghafurur rahim sannan da kuma hurrimat alaikumul maytatu wad damu wa lahamul khinziri wa ma uhilla li ghayri llahi bihi والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنصيحة وما أكل السبع إلا ما زقيتم وما ذبح على النسب wa an tastaqsimu bil azlam wannan kenan sanan yace inna ma harrama alaykum al maytatu wad damu wa lahmu al khinzir wa ma uhilla li ghayri allah bihi cikin suratul nahl haka Allah ya faɗa wannan sune abinda Allah ya faɗa mafi muni na daga ciki sannan wa abada tagu sanan ya kuma bauta wa tagutu wajen wa abada tagu akwai fuska na kira'a da malamai suke kawaya ta kusan kai fuska guda 20 wajen wa abu da tsawo babu lokaci da za mu faɗi wa'annan aujihu na ƙira'a ɗin al'imamu bin kasir ya zo cikin tafsirinsa da ya gama su ya ce wa kullu hadhihi al dukkan wa'annan ƙira'o'in yarji'u ma'anaha ila annakum ma'anar yana komawa cewa ya ahlul kitabi ya ku ahlul kitabi at-ta'inina fi dinina wanda kuke suka a addinin mu wa huwa wallazi huwa tauhidullahi wanda kuma addinin mu na musulunci abin da ya kunsa shine kaɗi da Allah shi yasa yanzu ko wani zai musulunta abin da zamu ce masa shi musulunci shine yadda da cewa babu abin bautawa da gaskiya sai sai Allah shi manzon Allah dan sako ne daga gurin Allah sawa ikfaraduhu bil ibadati da kuma kaɗaita Allah da ibada duna ma siwa ban da wannan kaifa yasduru minkum hada ta za a ce wannan yana faruwa daga gurinku wa antum qad wujida minkum jami'u ma zikira kuma an samu duk abin da aka ambata a cikin ku wale hada saboda wannan ne sai Allah ya ce ulaika sharrun makanan wayannan sune mafi sharrin masji sannan mimma tazunnuna bina akan abin da ku kuke zato akan mu kun kuna mana kallon banza to ku ne kuke da masauki mafi muni a gurin Allah wa adallu an sawa isabi sannan kuka bace daga tafarki na daidai wa hada min bab isti'mal afdal at-tabdil fi ma laysa fi at-taraf al-akhar musharaka wanda zamu zo mu faɗi ka'ida cewa a Qur'ani akwai kalman alkhair akwai kalman ashar wanda da alkhair asalinsa aka ne ashar shi ma ashar ne ko ashiyar to wa'annan suna daga cikin kalmomin da larabawa sun daɗe suna amfani da su ba kasafai suke faɗin akiyaru ba da ma'anan afdalu ko ashiyaru da ma'anan asharu sai dai su faɗa alkhairu da ma'anan ismu tabdil sannan su faɗa asharu da ma'anan ismu tabdil to ba kowane lokaci bane in ka ga sharu ko alkhairu kake bashi ma'anan ismu tabdil akwai lokacin da za ka gansu a qur'ani sifa ne yana da kyau ɗaliban luka su gane wannan sifa ne da haka nan da Allah ya ce wa abada tsagu suka bauta wa ɗagutu a tsagutu malami sun ce akwai a tsagi al-muta'addi au kasiratul au kasiratul a tsagi mai ɗagawa mai wuce gona da iri ko wanda yake da yawan wuce gona da iri ko saboda iskakin da zai biyo baya wa abada tsagutu ai ana cewa duk wanda aka bauta masa wanda ba Allah ba ya zama ne rubutu akwai kuma wanda an bauta musu wanda kuma ba Allah ba ne kuma baka isa ka kira su kace musu ɗagutu ba ko kuwa yaya za a yi a warware wannan matsalar zuwa abada tagu sannan a tagutu kullu ra'isin fid dalali duk wani shugaba da ke jagorantar fatar da yusrifu an tariqil khair zai karkatar da mutane daga hanyar alkhairi ana ce masa wa kenan kaga tagutan suna da yawa akwai wanda za ka shi a masallaci amma kafa masa kujera yana tafsiri ana ja baki amma kuma dagute ko babu su ba tunda yana jagorantar mutane akan bata saka su wa'ancan aida ka san fassara da yan zazzakiya suka yi sun fassara mutane a Najeriya duk wanda yake da alaka da aikin gwamnati shine wa da shi ma mai magana yanzu ɗaguti ne inda yanzu ya jagoranci mutane a kan ɓata shi ma ɗaguti ne yanzu a ɗagutu a shetan a ɗagutu kulle ma ƙubi da min dunin lahi min wani wal insi wal asnami ana kiransa da ɗagutu da haka Allah ya ce kaman ya furu bi ɗaguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil wusta A tagutu a sahir mai sihiri sannan baitu sanamin yastawi fihi alwahid wa ghayruhu walmudhakkar walmuannas wajen da za a tara gumaka da namiji da mace da kowa su zama daidai ana ce masa ya tsagiyatun zalim wa muta'addin gashi dukkan duk wanda ya zama to mai wuce gona da iri azzalimi to ana ce masa ainihin wato tsagutu da haka zamu ga Allah madaukakin sarki ya ce alam tara ilal ladina yu'minuna bil jibti wat tagut alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qabl yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wa jtanibu at-taghut والذين استنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله sannan Allah ya ce allazina amanu yuqatiluna fi sabilillahi والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت يقاتلوا اولياء الشيطان wannan shine dan haka yana da kyau mutane su fahimci dagutu to goban Allah ya kai mu za mu ƙara bayani akan waye dagutun nan sannan mu dauko wannan ayar da ke magana akan Annabi Isa an bauta masa da duk wani mutumin kirki a duniya da bai ba da goyon baya ba shi kuma idan an zo irin wannan wa'abadin da ya kamata a fassara ayat ta dace da shi Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantar ta abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh